يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ku ’ya'yan Adam, ku sanya abin da zai suturce muku al'aurarku, wanda za ku yi ado da shi na tufafinku masu tsafta a wajen sallah da ɗawafi, ku ci, ku sha abin da kuke so na daɗaɗan abubuwan da Allah ya halatta muku, kada ku ƙetare iyaka a cikin haka, kada ku ƙetare halal zuwa ga haram, hakika Allah baya son masu ƙetare iyaka.